Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mai albarka, wato Shahidanmu TV. Sunana Zainab Abdullahi. Amma ce wata halitta ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanta ta da sauran halittu kamar in aka ce namiji a mace kamar zinari take ko kuma mu ce azurfa ko dai duk wani abu mai mahimmanci to ta yaya kake tunanin mace ba za ta suturta jikinta ba saboda matukar mahimmancin ta ne ma Allah subhanahu Ta'ala ya umarce ta da ta rufe jikinta ga wasu ba'adin mutane mu dau misali kamar yanzu a ce ke ce am kika je kasuwa sai a ce kika siyo zinari ko azurfa ko dai wani abu mai matukar mahimmanci um, ina tunanin cewa in kika zo gida ba wai za ki zo ki ajiye shi ba ne inda kowa zai rika gani ballantana har wani ya gani ko ya ɗauke ko dai ya nuna sha'awar shi ga wannan abun ko wani abu makamancin haka na san da cewa za ki ɗauke shi ne ki adana shi in ma kina da wani akwati ko wani abu haka za ki so ki adana shi a ciki to ki duba fa ki gani abin da kika siya kenan ina ga ita kuma mace karan kanta hijabi kariya ce ki lura ki ga idan kika sa hijabi am hartana a unguwanku za ki ga kina da mutunci da kima za kuma ki gani yana kare ki daga irin mutanen banza haka da kuma wasu sauran abubuwa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala da ya bada umarnin a sa hijabi ya ce a saka cikakken hijabi hijabi ya zamana cewa wanda ba shi da ado kuma ya zamana cewa wanda zai rufe jiki ne sannan ya zamana cewa babu hoto a jiki sannan kuma ya zamana cewa ba wanda yake nuna tsiraici ba ne da sauran abubuwa sannan kuma har wala yau idan muka yi magana akan hijabi mutane da dama suna ganin kamar cewa saka cikakken hijabi kamar irin wani ƙauyanci ne ko dai wani abu kuma amma wanda ba haka ba ne idan kika lura zaki gani kai da kake saka hijabi za ka ga ka fita daban a cikin mutane kuma zaki ga cewa kina da cikakken ladanki a wurin Allah subhanahu ta'ala kar ki damu da maganganun da mutane za su faɗa a kanki na cewa kina ƙauyanci ko wani abu in dai kin yi dan Allah ne to bai kamata a ce ya dame ki ba um, insha Allah zan dakata a nan kuma ina fata za a yi amfani da 'yan shawarwarin da na bada akan hijabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.